بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا السماء من المواجيد العظيمة والأزواج الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له كتاب ولا يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان ومما ينبغي التفطن له أن, أن الله سبحانه قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتهن الله بها أهل دعوى محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل القشية ولهذا قرن القشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود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 sha hudu ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma shi ya zo daidai da talatin ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'malin Kalbiya. wallafar shakin malamin nan shehun musulunci tafiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halil ibnu abdul salam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala wannan shine majalisunmu na 66 a karatun wannan littafi a jerin gwanon majalisarmu a wannan masallaci wannan shine na ɗari da goma idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta ita ce gabar san Allah wanda wannan ginshiki ne babba na ayyukan zuciya shi yasa ibnu taymiya ya fada zance a kanta muka ɗau satuttuka yana magana akan wannan matashiya wacce take da gagarumin muhimmanci kusan dukkanin addinin bawa da ibadarsa sun gini ne akan wannan matashiya akan wannan jigo wato san Allah da kuma yadda shi san Allah din yake ya ake san Allah da kuma abubuwan da za su ƙara wa mutum san Allah su haɓaka shi ibn taymiya a baya ya gaya mana hanyar da 'yan bid'a suka kirkiro waɗanda suke wacce suke ganin ita za ta taimaka musu wajen san Allah sai rika hauhawa hanyar kaɗe-kaɗe da sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko na shakawa ko ma waɗanda suka saba wa shari'a ta hanyoyi daban-daban da amfani da alatu iri-iri wanda ibn taymiya ya gaya mana a cikin bayanan da suka wuce cewa wannan hanya ta saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran annabawa duka ta saba wa hanyar sahabbai da tabi'ai da sauran limaman shari'a ya kuma sanar da mu cewa hanya wacce take shari'a ta yarda da ita wanda ita ce za ta ƙara haɓaka maka sanin da kake yi wa Allah shine sanin Allah ka san Allah ka san shi da sifofinsa ka san shi da sunayensa mafiya kyau duk abin da ka san shi ka san wato girmansa da sifofinsa masu kyau babu shakka za ka fi san shi ya karu a zuciyarka to ma'arifatul ma hanya ce daga cikin hanyoyin da suke haɓaka san Allah a zuciya haka nan karatun alkur'ani da tadabburinsa wannan yana taimakawa wajen wato dasa tsoron Allah da san Allah a zuciyar bawa to shi da ibn taymiya yake karin bayani akan wannan bayan ya kawo mana hadisai waɗanda suke nuna wato karatun alqur'ani da rera shi wannan ita ce hanyar da magabata suka yi amfani da ita wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu sai yake cewa wani hadis sama'i min al-mawajid azimati wal azwaq karimati wa mazid al wal ahwal al-jasimati ma la yattasi'uhu khitab wa la yahwihi kitabun kamar yadda su waɗanda ba ba bisa tafarkin sunna suke faɗa abinda suke faɗa na cewa wato sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da ainihin saututtuka na yara ko na mata wannan yana tsara musu halarto da girman Allah a zuciyarsu yana sa su samu abinda suke kira almawajid wato su rika jin tsoro wato tsoro da ganin girman Allah ya rika taɓa zuciyarsu ko kuma su samu al'azwaq ko azzauq su rika jin wani ɗanɗano na imani a zuciyarsu to shine ibnu taymiya nan yake so ya gaya musu cewa wannan ba shine zai haifar muku da tsoro da jin wato girman Allah a zuciyarku ba abinda zai sa muku tsoro da jin girman Allah a zuciyarku shine sauraron karatun alkur'ani kamar yadda hadisan da suka gabata suka nuna wani haza sama'i wannan sauraro wato sauraron karatun alkur'ani yana da minal mawajid azima yana da abin da yake samarwa a zukata na jin girman Allah da jin tsoronsa a cikin zuciya manya-manyan abubuwa sannan yana da al'azwaƙil karima abubuwan da yake sanyawa na ɗanɗanan imani wanda yake da girma yake da karamci a zuciyar bawa wa mazilil ma'arifi wal ahwaril dasima yana da abin da yake karawa na ilimin muka ya kuma haifar da wasu duka na tsoron Allah da takawa da san Allah da ganin girmansa da aiki da shari'arsa abubuwan da suke masu girma wato yake duk abin da kuke da awa za a samu ta hanyar sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko takawa ta hanyar da ta dace da ta hanyar ba ta dace ba ce duk abin da kuke takamar za a samu to a alkur'ani ne za a samu mafi girman abin alkur'ani ne za ka samu abinda zai kinsa maka ganin girman Allah da tsoronsa shine almawaji din a ƙur'ani ne ka samu al'azwa abinda zai sa maka ɗanɗano na imani ka rika jin daɗin imani ka rika jin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya a alqur'ani ne ka samu wannan shi ne zai ƙara maka ilimin muka masu yawa shi zai tumɓike ka daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ya tumɓike ka daga halin shirka zuwa ga hali na tauhidi ya ɗauke ka daga hali na munafici zuwa ga halin ikhlasi wato tsarkake bauta ga Allah ya ɗauke ka daga hali na ma'asiya saban Allah ya ɗora ka akan hali na ɗa'a wato yi wa Allah maɗaukacin sarki ɗa'a ya ɗauke ka daga hali na girman kai da jin ka isa kai wani ne ya ɗora ka akan hali na tawali'u da tsoron Allah Qur'ani shine yake ɗauke mutum daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ba sauraron waɗannan waƙe-waƙe ba waɗanda za a rika sawa a gaba ana rangaji wannan ba shi zai sa ka samu waɗannan abubuwa ba alkur'ani shi zai haifar maka da wannan yace to wannan sauraro na alkur'ani yana da waɗannan abubuwa ma la yasa'uhu khitabun wanda ba za mu iya bayanin sa ba wato abubuwan da alkur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa abubuwa ne masu yawa waɗanda duk bayanan mu sai dai mu yi bayani mu takaita amma ba za mu iya bayani cikakke mu game mu kewaye dukkan abubuwan da ake bukatar a faɗa a nan ba sai dai mu faɗi wani abu alkur'ani ya gaya mana irin yadda yadda sauraron ayoyinsa suke haifarwa da muminai imani suke ƙara musu imani innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji yace su waɗannan su ne muminai waɗanda idan aka ambaci Allah a gaban su sai zukatansu su raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah kuma sai su ƙara musu imani zadatkum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro kuma ga ubangijinsu suke dogaro haka nan ubangiji ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da aya ta alqur'ani sai munafukai su rika kallon junan suna cewa to wane ne imanin sa cikin ku ya karu Allah yake fa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatkum imanan sai ayoyin suka ƙara musu imani wa hum suna farin ciki da sauraron karatun alqur'ani da aiki da shi wa amma allazina fi qulubihim marad fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun waɗanda kuma suke ɗauke da cuta a zukatansu sai wannan ayoyin suka kara musu cuta suka mutu a bisa kafircinsu kamar yadda Allah yake cewa wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da dama daga cikin su abinda ya sauka daga ka yana kara musu tughyani wato yana ƙara musu jiji da kai da girman kai yana kara musu kafirci domin duk sanda mumine ya ji karatun alkur'ani ya ji abinda Allah yake cewa a yi ya aikata abin da ce a aikata ya bar abin da Allah ce a bari to imanin sa ne yake hauhawa imanin sa ne yake karuwa haka nan wanda ba mumini ba yayin da yaji an karanta ayar alqur'ani ya kafirce ma wannan ayar ya bijire mata to kafircin sa ne ya karu saboda haka alqur'ani yana ƙara wa mutane masu sauraren sa imani kamar yadda yake sanya zukatansu su raurawa ya sa musu ya sa su yi kuka zubar da hawaye saboda abinda suka ji ana karantawa innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani sujada wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a ubangiji yace wadanda aka ba su ilimi gabanin sa yayin da ake karanta musu alqur'ani suna faduwa akan fuskokin su suna masu sujjada suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana rabbi na la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wato abin zartarwa ne wa yaqirruna lil asqali yabkuna su fada akan fuskokin suna masu sujjada suna kuka wa yaziduhum khushu'a alqur'ani ya kara musu khushu'i ya kara musu nutsuwar zuciya da jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون آمنا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آه، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذا سك جاء بند أكا سوكر ومنزو صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق za ka ga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda abin da suka fahimta a alkur'ani na gaskiya to haka alkur'ani yake sa su kuka yayin da suka ji ana karanta musu shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alkur'ani yayin da ya karanta masa alkur'ani har ya zo fadar ubangiji fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hasbuk abdullahi dan mas'ud yace sai naga idanunsa na zubar da hawaye wannan shine abinda alqur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa yana ƙara masa khushu'i da imani da tsoron Allah kamar yadda ubangiji yace wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar yi wa'azi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkuna wanda da yake tsoron azabar ubangiji to alqur'ani yana zama wa'azi a gare shi yana tsoratar da shi yana tunatar da shi Allah ba haka muminai na farko abinda suka sa a gaba kenan wanda shine yake haɓaka musu imaninsu yake haɓaka musu san Allah a zuciyarsu ba sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ba wannan ba shi suka ɗauka a matsayin hanya wacce take haifar musu da san Allah a zuciyarsu ba shi ne abinda ibnu taymiya ya ce wannan idan muka ce za mu yi bayanin wannan abu ne wanda yake la ya sa'uhu khifa la ya sa'uhu khifa ko la ya tasi'uhu khifa wato magana ba za ta iya kunsar wannan duka ba wala yahwihi kitab littafi ba zai iya kunsar wannan bayani duka ba kama an nadi tadabburil qur'ani wa tafahumihi min mazidil ilmi wal imani ma bayan kamar yadda tadabburin alqur'ani wato tuntun jini cikin ma'anonin alqur'ani da fahimtar alqur'ani yake dauke da ƙara ilimi ko ƙaruwar ilimi da imani a zuciyar bawa ma la yuhitu bayan wanda ba za a iya sa ba sai kuma ya ce wa mimma yan bagi tafattunu lahu yana daga abin da ya dace a kula da shi annallaha ta'ala annallaha subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sai ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku malai ce qala qa'ifatun min as-salaf wasu jama'a daga malamai magabata suka ce dangane da wannan aya idda'a qaumun ala ali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahum yuhibbuna Allah ta'ala wasu mutane a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun yi da'awar suna san Allah fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji ya saukar da wannan ayar qul in kuntum tuhibbuna allaha kace in kun kasance kuna san Allah da gaske fattabi'uni to ku yi mun biyayya yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول الله سبحانه وتعالى يبين أتكون آية cewa. san Allah yana wajabta wato bin manzo sallallahu alaihi wa sallama wa anna ittiba'a ar-rasul yujibu mahabbata Allah lil sannan bin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yiwa manzon Allah biyayya yana wajabta Allah ya so bawansa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da ubangiji madaukakin sarki ya jarraba masu da'awar suna san Allah da ita fa inna hadha al-baba yakthuru fihi ad-da'awa yace wannan babi wato maganar san Allah ɗinnan. da'awa da cika baki na da yawa a cikin ta wal istiba da rikici da rikitarwa da dimuwa akwai ta da yawa a cikin wannan mas'ala ta san Allah kamar yadda take cikin mas'alar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ubangiji madaukakin sarki ya sanya wani mizani ya kawo wata jarabawa duk wanda yake cewa shi yana san Allah to ga jarabawa nan idan ya ci wannan jarabawa to da gaske yana san Allah zai samu wannan certificate din idan kuma bai ci ba to ƙarya yake cika baki ne har ma gagaci kawai ba gaskiya bane shine ubangiji yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan har kuna san Allah da gaske da kuke cewa ko masoya Allah ne ko masu san Allah ne to abinda da za ku yi ya nuna gaskiyar maganar ku ya nuna gaskiyar faɗar ku cewa kuna son Allah shine ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan ita ce alama ɗaya tilo da za ta tabbatar da gaskiyar san ku ga Allah maɗaukakin sarki in har da da gaske ne to za ku yi masa biyayya amma in har za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaye ku yarda da abin da ya zo da shi na gaskiya yana ba da umarni kuna tudurewa kuna bijirewa yana hana aikata wasu abubuwa kuna aikatawa to duk abin da za ku faɗa na fatar baki ne kawai duk abin da za ku faɗa wa mutane in za ku cika duniya da kwakwazo da kururuwar kuna san Allah to ƙarya kuke yi inda da gaske ne da kun bi abin da Allah ya ce ku bi da kun aikata abin da Allah ya ce ku aikata a ce kaga wannan jarrabawa ce wadda ita ce za ta bambance wanda yake san Allah da gaske da wanda baya san Allah da gaske haka nan kowace irin soyayya ma wannan aya ita ce za ta wato bambance tsakanin soyayyar gaskiya da soyayyar da take yar jabuce ta ƙarya ce kamar yadda ibn kafir yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar hakimatun ala kulli man da'a mahabbatullah wato tana hukunci akan dukkan wani wanda yake cika bakin yana san Allah walaysa ala tariqatil muhammadiyya amma baya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu kadhibun fi nafsi al to a bisa haƙiƙa makaryaci ne ko da ya kowa faɗar yana san Allah hatta ya tabi a shar'al muhammadi har sai ranar da ya bi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wa dinan nabawi ya ga addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi cikin dukkanin maganganunsa da ayyukansa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ibn kathir kamar tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun do wanda zai yi aikin da ba da umarnin mu yayi shi ba to an bayar masa da aikin an watsar masa da aikin ba a bukatar sa ashe kaga a babin addini abinda ake bukata shine ka kawo hujja da take nuna cewa Allah ne ya ce in yi ko manzo Allah ne ya ce in yi wannan shine babin addini duk abinda kace wa mutane addini ne to sai ka ce ga hujjar da ta sa na ce addini ne idan babu hujja a alkur'ani babu hujja a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata to wannan ba addini bane ya shiga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun annabi ya bada ka'ida dunkulalliya wacce dukkan wata bid'a za ta shiga karkashin ta sawa'un bid'ar a yanzu akwai ta ko nan gaba za a kirkiro ta ko da an taba yin ta duk wata bid'a da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama toshe kofar ta ba za ta samu gindin zama a cikin addinin musulunci ba za ta samu kofar shiga ba sai duk yadda aka so a kutso ta cikin addinin musulunci ba ta shigo ba annabi ya kulle kofar ruf babu ta kuma inda za a iya shigo da ita man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun amma ban mamaki sai ka ga wani yana bid'a in ka ce da shi wannan abin da kake yi ba kyau ba addini bane ka daidai sai ce ba ni hujja ka bani hujja ma'ana wai ka bashi aya ko hadisi da tace abin nan da yake yi a kira sunan abin a ce wannan abin da kake yi ba addini bane na ji da dama daga cikin malaman bid'a suna irin wannan katobarar dan wannan katobara ce bai kamata a ce malami ne yayi ta ba babin addini kai da kace abu kaza addini ne kai ake buƙatar ka kawo hujja in baka kawo hujja ba ka shiga karkashin amlahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba idan ka ce Allah ne ya izini to kawo inda Allah ya izini idan kuma baka kawo ba to ka shiga ƙarƙashin waɗanda suka shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kai idan ka kawo aya da hadisi to shikenan ka tabbatar da abin a matsayin hadisi a matsayin addini a hadisi ne ce yi kaza addini ne shikenan ya tabbata hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ma sai ya yadda ya sadu da ya mi wuya a babu hadisi shikenan abin ya shiga karkashin man amila amalan laysa alaihi da fa huwa radd kaga maganar man amila amalan ta kunshi aikin da kai ka kirkiro da kuma aikin da wani ya kirkiro maganar da ake yi dai wanda duk zai yi wani aiki sawa'un shi ya kirkiro aikin da kansa bid'ar shi ya kirkiro ta ko ku kirkiro masa akai yake bi dan kada wani ya zo ya ce a a ai shi ba shi ya kirkiro ba inna wajadna aba a ne to annabi sai ya ce a man amila amalan wanda yayi wani aiki kaga anan aikin aka aka hana sawabu kai ne ka kirkiro shi ko ba kai ne ka kirkiro shi ba a kwanan nan ana batun mautibi wato fita da ake yi a maza da mata yara da manya a cakuɗu a je makabarta a yi ta abin nan a tattaka kabari a yi ta wasu abubuwa da kaɗe-kaɗe a cikin matsabarta a tayarwa da na cikin kabari hankali a hana su kwanciya a maimakon a musu addu'a a je musu da ganguna a yi ta doke-doke a yi ta abin nan shi shugaban wannan tawaga gaba ɗaya ana tambayar sa ina dalilin da yasa kuke wannan sai ce ai aikin hajji ma ana yi ana taro ana fita maza da mata aikin hajji dan dalilin ya ce to ai akaramakallahu baka ga aikin hajji Allah ne ke ayi to shine sai ya dabarci ƙarshe sai ce to idan Allah ya ce kan mu fita kan mu je mu Allah ya ce gaska je domin ya ce annahum suraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah tunda Allah bai baka izini ba kamar yadda ya baka izini ka fita aikin hajji maza da mata a fita a je mina a je a je arfa a dawo muzdalifa a dawo mina a tafi ayi dawafi Allah duk ya faɗi waɗannan abubuwa saboda haka kana bin dokar ubangiji ne to kai naka ina ya ce ka fito daga unguwa ka za ka biyo loko ka za ka shigo kabari da ganguna da yara da mata an sha janjani a yi ta tsalle ana kiɗa ana rawa ana jawabai ina aka samu wannan to kaga ka ɗige da cewa ai wanda ya ce yi sai ya baka aya na'am akwai aya da ta ce kada abi abin da Allah bai izini ba akwai hadisi da ya duk wanda ya aikin da ba mu muka sa shi ba to an jefar masa da aikinsa Zaka wannan aikin tunda yanzu kai ba inda zaka kawo aya ko hadisi da ce Allah ne ya ce kai ko manzo Allah ne ya ce kai shikenan yana karkashin abin da aka jiho maka kayanka kaga ba zai taba zama addini ba don haka duk wanda yake da'awar san Allah ko yake da'awar san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to ma'aunin shine yawan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya malam yace shi yasa ubangiji ya faɗi wannan aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ma'ana yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah zai ku samu sama da abin da kuke so na soyayyarsa da kuke yi wa huwa a'zamu min al-awwal wato abin da za ku samu na san Allah ya fi ko abin da za ku yi masa na soyayya kama kala ba'd al-ulama al-hukama kamar yanda wasu daga cikin malamai masu hikima suka suke cewa laisa sha'nu an tuhibba innama sha'na innama sha'nu an tuhabba wato maganar ba kaso bane maganar asoka ita ce magana wato ka ce ina son Allah wannan ba ita ce maganar ba a Allah ya ce ina son ka wannan ita ce maganar don ka samu soyayyar Allah to an gama komai ko ka fito ka faɗa ka ce ina son Allah ko baka faɗa ba inda har Allah ya ce yana son ka to an gama magana kuma amma dan ka faɗi kana son Allah kawai sai ta cika baki da wannan wannan ba ita wannan kowa ma zai iya yahudu da nasara ma sun yi wannan al-hasan al-basri wa ghayruhu min as-salaf da wasu daga cikin magabata suna cewa za'aba qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun riya cewa suna son Allah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya sai ubangiji ya jarrabe su da wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace in har kuna san Allah to ku bi ni Allah zai so ku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba'ar rasul mala yace an Allah yayi bayanin cewa san sa san Allah yana wajabta yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil 'abdi sannan yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya yana wato wajabta ubangiji ya so bawansa ibn taymiya ya kwararo magana akan mahabbatullah a matsayinta na jigo daga cikin jigogi na ainihin a'malul qulub ayyukan zukata sannan kuma waɗanda suke mabiya ta farkin sufanci suna gina ayyukansu da maganganunsu akan batun a akan batun mahabba wato san Allah har ta kai suna ganin cewa san Allah ɗinnan nan ne kaɗai, wato abinda suke bautar Allah saboda shi ba su da alaƙa da san aljanna ko tsoron wuta kamar yadda ibnu tabiya zai mana wannan bayanin to haka suna duk suna ɗaukan abinda suke yi da zikirin da suke yi na sunna da na jida da raye-rayen da suke yi da waƙe-waƙen da suke yi da zuhudin da suke yi da wara'un da suke yi da duk abin da suke yi suna yin shi ne don su samu ba. don su samu san Allah don su tabbatar wa da Allah cewa suna san shi shi ne na ibn taymiya yake ƙarin bayani cewa to in dai kuna san Allah to ku nemi yadda ake san Allah cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna san shi ga Allah yaya ya nuna wa sahabban su so Allah dan duk abin da za ka yi na san Allah bai kai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ba duk abin da za ka yi na nuna kana san Allah bai kai wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba to kaga idan har da gaske din kana san Allah to sai ka lalibe ake san Allah cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbansa da tabi'ai in kuma ka kirkiro taka hanyar to nan ka bar abin da yake hakikanin san Allah don ka bar bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ta kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kai anan baka bi manzon Allah din ba ka bar abin da yazo da shi to kaga ashe ba tun kana san Allah ba bai taso ba koda kuwa zaka yi ta fadar wannan koda zaka yi ta rubuta rubuta koda zaka kwana kana kururuwa kana cewa kai masoyin Allah ne in har ba za ka lalabi san Allah ɗinka a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba Allah kake so ba to wannan shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da Allah ya jarrabi masu cika bakin suna san Allah fa inna hadha al-baba wannan babi wato wannan mas'ala ta ina san Allah yafturu fiha da'awa ko tafsiru fiha da'awa Kika baki yayi yawa a cikin ta wal da rudani saboda haka kowa sai ya fito ya rika yin abin da ya ga dama ya ce kuma wannan shine san Allah ya rika kirkiro bid'o'i yana kirkiro wasu hanyoyi sababbi ba na manzo sallallahu alaihi wasallama ba da wasu ayyuka da wasu zikirori da wasu riddai yana ba wa mutane ya ce kuma saboda san Allah yake yin wannan saboda ya sa wa mutane jin girman Allah a zuciyarsu ko ya kusantar da su zuwa ga Allah zaka mutane sun yi ta da'awa iri-iri a wannan babin mutum sai ya ce shi masoyin Allah ne don haka shi babu wani abu a zuciyarsa sai san Allah kamar yadda aka tambayi asul adawu ya magana ta anan wace ana jingina mata wasu maganganu da dama waɗanda ba su da kyau sawa'un in ta faɗa abin nata yi muni in ba ta faɗa ba to abin dai da aka yi kai to aka jingina masa baya da kyau kamar an tambaye ta aka ce da ita shin kina kin shaidan wato shin kina jin a zuciyarki kina kin shaidan sai ta ce hubbi lillahi lam yasruk fi qalbi karahiyatan li ghairi sanda nake wa Allah ya cika zuciyata bai bar wani gurin da kuma zan sa ƙin wani a ciki ba irin magana ce wannan Wasu san kada take wa Allah ya mamaye farfajiyar sararin samaniyar zuciyarsa duka wata babu kuma <laughs> babu kuma inda za ta soka kin wani a ciki don haka ita ba ta jin tana kin shedan tunda ita Allah take so to kaga irin wannan ai akwai rudani <laughs> shi yasa ibnu tabiya yake wannan babu an cika maganganu a ciki na cika baki da kuma rudani ka ce kai zuciyarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai nuna kiyaye saka shi dan ba ba shi ya koyar yadda mu neman a wato tsari daga shedan alqur'ani ya cika da la'antar shedan to idan har san Allah zai sa ka ji ba ka jin kin shedan to dan me wannan zai sai a ce kawai ku so Allah amma saboda ajiyar mutum cikin rudani sai aka faɗi wannan ta ga wasu suna wani yana yana kama ƴaƴansa yana sumbantarsa yana shafa musu kai ne take mamakin wai wannan har akwai son wani a cikin zuciyarsa banda Allah wasu uba ne yake nuna son yaran ɗansa sai take mamaki wai akwai wani guri kuma da zai so wani ba Allah ba a cikin zuciyarsa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna son shi ga jikokinsa ya nuna son shi ga ƴaƴansa ya nuna son shi ga Fatima ya nuna san shi ga Aisha an tambaye ta a cikin mata ba kafi so yace Aisha yana san Aisha yana san Sayyidina Abubakar yana san mu'minai wannan ya nuna yayi shirka ko kuma a'a ita yadda take jin san da take yi wa Allah ya fi yadda manzo Allah yake jin san da yake wa Allah ko dai ta ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shirka tunda ya so wasu tare da yana san Allah ya ce yana son aisha ayyun ayyun ayyun ayyun nasi ahabbu ilai qala aisha qala qala min ar-rijal qila min ar-rijal qala abuha qala sunna bal qala umar kaga ya nuna yana son wasu mutane ya nuna yana son wasu nau'uka na abinci ya nuna yana son wasu nau'uka na sutura shin wannan yana nuna kenan yayi shirka in kuma a'a an yadda ba shirka bane amma idan so ya ma mai zuciya ba a jin ana son wani sai ba Allah ba a zuciya to ya nuna kenan ita tun da san ya mamaye zuciyar ta gaba daya shin ta fi manzo Allah kenan san Allah tun da shi ya nuna yana son wasu mutane to kaga wannan tafarki ne da ya kauce wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi jin kana san Allah ba zai hana ku ba kaso kaso wani ba illa iyaka ka fifita san Allah da manzon sa sama da yadda kake son komai wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi musulunci bai hana ka ka so wani abu ba amma kada ka fifita san abin da kake so ba sama da san Allah da manzansa sai sa ko aya alqur'ani ta ce ahabba ilaykum min Allah wa rasuli hatta akunu hatta akuna ahabba ilayhi kaga an zo da af'alu tabdil kana san wannan kana san amma san Allah da manzansa su fi karfi ko ya karfi a zuciyarka saboda yadda zaka so wani Allah ya duk san da ya ci karo da san Allah da manzon zaka zaka watsar da shi shi da abin da aka bukata to kaga wannan da awace da cika baki har ma ta kai ana wasu maganganu na cewa su suna bautar Allah kawai dan san shi lil hubbil mujarradi dan wato tsantsar san a gwaran san suke suke bauta masa zaka babu ruwansu da aljannarsa ko yayi aljanna ko kai yayi aljanna su duk bai bai dame su ba ba ba ka tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda ci ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azabar ta ce to ya azabta in dan aljanna ta ne to ba ta to kaga wannan ba girmama Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji yayi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu sakawa ubangiji ya ce sare ku kai ce ba zan ba in dan wannan ne ba inda zan yi وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة ubangiji ya ce ku yi tsere kuyi yi gasa zuwa ga gafara da wata aljanna wacce faɗin daga faɗin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji ya wannan falalar ubangiji ce da yake ba wanda ya so kuma ubangiji ce ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falalar kai ba ta sha sha kanka ba ta dame ka ba wannan ba girma Allah kai ba kamar bako ne yi bako ne ka haɗa masa kayan abinci iri iri na girmamawa kawai ya ce ni ka ɗauki kayan ba nan ni kawai na zo gunka ne wanda aikin mutunci don ka zo gunsa tun da dai har ya girmama ka sai ka karɓa abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai yi kokari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama sai ka ce akai kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zuba na bukatar komai naka an ce to rigima ka zuke in ka zo da niyyar tawajjudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna san aljanna annabi Ibrahim shine imamul hudafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi ibrahim ku suna da awar sun fi annabi ibrahim san allah shin annabi ibrahim baya san allah da yake a gadar da shi aljanna yana san allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'azim da jabal da wani matashi har matashin nan ya kawo karanta sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah mai kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu dandana taka wa ta mu'az amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake me kake cewa kai da ni ban iya ba annabi me yace masa yace haula halu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roƙa shi kansa annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك من عذاب القبر وأعوذك من فتنة المحيا والممات وأعوذك من فتنة المسيح الدجال الدعاء شيء ne koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sai kada a ciki har da neman tsari daga azabar jahannam wani yazo ya ce shi dan azabar jahannam a azabta shi din shi ba ruwansa da wannan wannan gatsali ne ga ubangiji ba girma ba ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗi irin wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa mala yace wali hadha yurwa an bin Misiri. al misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnunin al misri zunnun misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake jingina a tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran banzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato a cikin karni na uku shi wannan zunnun al-misri wasu ce sunan shi Sauban ibn Ibrahim wasu ce sunan shi Al-Faiz ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara babu mai fitar da kauna daga rabar ubangiji sai kasatu innahu la ya'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun babu bai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu abin da za su fara a cikin ramar ku kaga mumini bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba shi yasa yace wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruriyu su ne kawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansaninsu suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aƙidar su duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sabo mai zunubi don haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan wuta ne zaka shi kullum kawai da ya ga mai sako maimakon ya yi masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne zaka tsakanin mu da kai sai ta kobi zaka su da sauran mu ne ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da ba to maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wayo babu a zuciyarsu haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsoron a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su ramar ubangiji babu wannan a tare da su kullum gan su idanun su jajawo suna buzurai ba ba murmushi wannan ba ta cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta Allah tare da sanya kwaɗayin rahama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake san su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu da zubar da jini wannan ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ce man abadahu bil wa wahdahu fa huwa haruri sannan man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sa rahama kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai Tayar wasu komai amma kuma ai bai ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo ya ce wa rahmati wati at kulli shay sai sai فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآية ربهم يؤتنون وبجد يتوى زي يروبوا تاتا جماسوسة كما يتوى زي يروبوا تاتا جماسوسة أبان الله بعد إن بلد البردة وآية التي إذا أباهم يوان سابن كيوان رحمة دلاك سابن سيدي البردة حين يكتوى وإن رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القتل لعل رحمة أبنجي يا إن زي ربعتها تقوى ساقنك وقوى رحمتك kaga wanda ya fi tilin sako ya fi tilin rahama wanda ya sako kaɗan rahama kaɗan kaga wannan magana ba da kaji kaji magana ce ta maroki ba magana ce ta malami ba saboda haka ana son bawa ya haɗa tsakanin alkhawf war raja' kamar yadda alkur'ani ya rika haɗo su a wuri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama ko yaushe kawai tabis tabis kawai addinin kamar kamar da shi kamar wata komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma kayan mai da addinin abun wata bawa ya daina jin ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kamar da wani malami ke cewa ni aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa me suke so me ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin Allah ya ji kansa ya rusu kai wannan ba magana ce ta malami ba ya zama da musuluncin ko ya yi aljanna ko kai ya yi aljanna su duk bai dame su ba ba ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azaba su to ya azabta in dan aljanna sani to ba ta to kaga wannan ba girma ba Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji ya yi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu sakawa ubangiji ya ce sare ko kai kace ba zan ba ba in dan wannan ne ba inda zan wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa sabiqu ila magfirat ubangiji yace ku yi tsere ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce fadin daga fadin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji yace wannan falalar ubangiji ce da yake ba wanda ya so kuma ubangiji ce ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falalar kai kai bata sha bata sha kanka ba bata dame ka ba wannan ba girma Allah kai ba kamar bako ne kai bako ne ka haɗa masa kayan abinci iri iri na girmamawa kawai yace ni fa ka ɗauki kanka ba su ni kawai na zo gunka ne wani aikin mutunci don ka zo gunsa tun da dai har ya girma ma ka sai ka karɓi abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai ka yi kokari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama sai ka ce akai kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zo ba na bukatar komai naka ɗan ce to rigima ka zuke dai ka zo da niyyar tawaddudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna san aljanna annabi ibrahim shine imamul hudafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi ibrahim ku suna da awai sun annabi ibrahim san Allah shin annabi ibrahim baya san Allah da yace a gadar da shi aljanna yana san Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'azin da jabal da wani matashi har matashin da ya kawo karan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah me kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu dandanataka wa ta mu'az amma ban san kai ne kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake ne kake cewa kai da ni ba iya ba annabi me ce masa yace haula hanu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roƙa shi kanta annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الدعاء شيء da ya koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sai ya a ciki har da neman tsari daga azabar jahannama wani ya zai ce shi dan azabar jahannama a azabta shi din ba da wannan wannan ne ga ubangiji ba girmama ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗa wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa mana yake wani hada yurwa an dinnun al-misri annahum kanu takallamu fi mas'alati mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnun al-misri Misiri misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake jingina a tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 a cikin karni na uku shi wannan zunnun al-misri wasu ce sunan shi Sauban ibn Ibrahim wasu ce sunan shi Al-Fayl ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara wato da da da da tsantseni da gudun duniya da zuhudu da tsoron Allah da sauransu yana daga cikin maganganunsa yana cewa min alamati mahabbatillah min alamati mahabbatillah azza wa jalla mutaba'ati habibillah sallallahu alaihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunani zunnun al-misri yana cewa yana daga cikin alamomin san Allah mai girma da buwaya biyayya ga masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen halayensa da ayyukansa da umarninsa da sunnarsa haka ana jingina masa wato abin da ya shafi sufanci amma yana da maganganu masu kyau waɗanda suke nuna cewa a shi yana bin tafarki ne na sunna yana kokarin kwatan tafarki na sunna cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa annahum almajiransa ko a bisa wato yare na sufayi a ce muridansa takallamu fi mas'alatil mahabbati indahu sun rika magana akan mas'alar son Allah a gabansa faqala sai yace uskutu an hadhihi mas'ala ku daina tattauna wannan mas'ala ku yi shiru ku daina tattauna wannan mas'ala li'an la tasma'a hal nufusu fatad'iha dan kada wasu mutane su je kuna maganar nan su ma su rika da'awar sannan su za su rika da'awar su ma fa suna san Allah saboda haka suna bautar Allah ne a bisa sai shi kawai don har ma yake rewa wasu baitoci alkhawfu aula bil musiqi idza ta'allaha wal hubb wal hubb yajmulu bit taqa wal hubb yajmulu bit taqi wa bin naqi min ad darab to ina yake cewa اسكتوا عن هذه المسألة لألا تسمعها النفوس فتدعيها تبين ولا مجانا كذا وتسوما تجي سلك دعوة سوما كلا سان الله وقال بعضهم وني daga cikin magabata shine makhul abu abdullahi shabi ɗaya cikin manyan malaman mutanen sham a zamaninsa yana cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa wanda zai bauta wa Allah da so shi kadai wannan zindiki ne wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda kuma zai bauta wa Allah da tsoro shi kadai to wannan khawariji ne wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wanda kuma zai bauta masa da ta tsammani kawai to wannan murji'i ne wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wanda zai bauta wa Allah da so da tsoro da kyakkyawan fata fa huwa mu'minun wahid wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah man abada Allah bil hub wanda zai bauta wa Allah da so wahdahu shi kadai wato kawai yace shi yana bauta wa Allah kawai dan Allah Allah ne kawai amma dan batun aljanna dan batun wuta wanda ba su sha kansa ba wato kamar yadda <clears throat> wanda daga cikin su yake cewa ya ubangiji in kuntu abattuka khawfan min narika fa'azzibni biha wa in kuntu abattuka raghbatan fi jannatika fahrimni minha ya Allah idan na bauta maka ne dan jin tsoron wutarka to ka azabtar da ni da ita in kuma na bauta maka ne dan kwaɗayin aljannarka to ka hana ni ibn taymiya ake cewa waɗannan masu cika bakin cewa Allah ya musu azaba ko a nan duniya ya ɗanɗana musu azaba su za su sadaukar da san gaba ɗaya akan su samu fansa a tafi su ka biya yana ya ubangiji ina son ka ba da lafiya kaga anan ya ba da san sandan a bashi lafiya azabar duniya kenan zai kuma azabar lahira mun sha faɗar ƙisar sannin eh, al-misri a nan wanda yake cewa shi idan ya samu san ubangiji to shi kenan duk ma abin da za a duk jarrabe shi a jarrabe shi da shi karshe ubangiji ya jarrabe shi ya hada shi mutsari mutsari abin da yake kullum aka rike fitsari ya rika yawo yana bin makarantun allo da yara kanana yana cewa ai da ode an dukum al kazzab ku yi wa baban ku makaryacin nan addu'a wato ya yi ƙarya cewa zai iya jure azabar Allah ga shi ta duniya ya kasa jurewa san ni tafiya ce ko ko azabar duniya ubangiji ya jarabe su kai ko yunwa ya bar su ya hana su ci da sha sai sun dawo suna ya ubangiji a dalilin san da muke maka ka ba mu lafiya kaga anan ya miƙa san yana neman lafiya da saboda yana son zatin Allah wannan ba hanya ce ta ne ba hanya ce ta zanadika domin tafarki ne da zai sa mutum ya saki layi ya saki hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ma ya kyamaci hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wannan irin baganganu shi yasa har suka rika ganin cewa ma addinin da mutane ke yi wanda suke bin tafarkin doron tafarkin alkur'ani da sunna kawai addinin wasu gobaye ne wasu jahilai waɗanda ba san hakikalin tauhidi ba saboda ka an kana sallah kana azumi kana tsoron Allah a rigar kuma ba ta lokaci kake dan baka gane sirrin bane sai yasa duk kake waɗannan abubuwa alama kana cikin azaba na rashin tauhidi tauhidi shine kasancewa duk waɗannan abubuwan ba ma zai kai su ba to kaga hanyar zandaka kenan hanyar zindikanci kenan a rika ganin cewa wanda zai bauta wa Allah dan yana tsoron wuta ko da yana fatan aljanna a rika ganin shi cewa kamar yana bauta gunki kamar yadda wani yake cewa ya abudun Allah lillaza ko ya abudun Allah khawfan khawfan lillaza fallaza qad abadu la rabbana suna bauta wa Allah dan suna jin tsoron wutan lazza to lazza din suka bauta ba Allah ba ka ce wanda yake jin bautar Allah da yana tsoron wuta wutar ya bauta wa ba abin nan ba Allah ba ولدار الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن ki suna yin sallah ne don su samu aljanna sai da masu bautar gunki duk ka duba wannan magana shin ha ya da da su da masu bautar gunki sun yi kama saboda sun bauta wa Allah don su samu gidan aljanna wanda kuma wannan ita ce shi ne tafarkin annabawa duka Annabawa da ubangiji ya zana yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu suna bauta mana ragaban da kwaɗayin abin muke muka tare da na rahama wa ragaban da kuma tsoron abin muka tare da na azaba haka ubangiji ya sifanta annabawa annabi ibrahim annabi yahya annabi zakariya annabi nuhu annabi lut يتدلون ان رغما ورهبا وكانوا لنا خاشئين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا ubangiji ya ce waɗannan da suke kira دور bauta musu suna سورة su wato ملائكة da يبتغون إلى ربهم الوسيلة ila abin da zai kusantar da su da zuwa ga ubangijin suke yi ibada suke yi domin su samu kusancin ubangijin su ayyuhu asra cikin su ya kusa Ubangijin ce wani juna rahmata suna fatan samun ramar ubangiji waya kafuna azaba suna kuma tsoron azabar ubangiji kaga ubangiji sun banta suna suna fatan ramarsa suna kuma tsoron azaba annabawa mala'iku amma wani zai ce a'a shi ya fi ƙarfin wannan kaga ke da yafi annabawa yafi mala'ikun Allah wannan magana da jin ta san ba magana ce ta nuni ba haka nan ubangiji ya sifanta bayansa ta tajafa junubu alaihi madazi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesa da jikunan su da guraren kwanciya wato suna yawan kiyamin laili suna bautawa ubangijinsu khawfan wa tama'a suna masu tsoron azabar Allah suna kuma kwaɗayin rahamarsa to haka ubangiji ya nuna cewa bawa ya bauta wa Allah tare da fatan samun rama da kuma wato tsoron azaba ba a so ka raba kawai Allah da tsoron shi kaɗai in kawai tsoron ka sa a zuciya to sai sa maka yaji ka zama kawai kullum a firgice kake ji kake kawai Allah ba zai gafarta maka ba je kake kawai ba za ka samu rahaman nan ba je kake kawai addinin nan yafi karfin ka kai dai in dai wannan addinin haka za a yi a shiga aljanna kai kawai ka hakura akwai waɗanda suna yanke wa kansu irin wannan hukuncin ke gaskiya shi shi dai ya san gaskiya ga wuya Allah ta ce dan haka ya hakura Za ka zai ci gaba da kaso baransa da da yin abin da ya ga dama akwai waɗanda sukan furta wannan to sun san gaskiya ba za su shiga aljanna da haka in kana musu ma wa'azi su ka daina mu mun san sai mun shiga to kaga wannan alkhawf wannan tsoron ya ma da mamaye su sai da sun fitar da rai shi yasa babu wanda za ka ga ya fitar da rai irin wanda sai batacce wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa dhalluna babu bai fitar da kauna da ramar ubangiji sai batacce inna la ya'asu min rahmatillah illa alqawmul kafirun babu bai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta ba abin da za su fara a cikin rama to kaga mu'mini bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba shi yasa ce wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruriyun su ne khawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aƙidar su duk wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sabo da zunubi da haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan mutum ne da haka kullum kawai da ya ga mai sabo maimakon ya masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne da haka tsakanin mu da kai sai takobi da haka su da sauran mu ne ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da su ba to maganar rahama da tausayi da tautasawa da hikima da duk babu a zuciyarsu haka su kullum suka zo suna magana magana wuce suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsorata a abin a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su Ramar ubangiji babu wannan a tare da su kullum gan su idanun su jajawar suna guzurai ba ba burbushi wannan ba ta cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu da zubar da shi wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ce man abadahu bil khawd wa da fa huwa haruri sannan man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa hurji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum magana sana'ama kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai tayar wasu komai amma kuma ai ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo يعني ورحمتي وسعت كل شيء سيتئ به فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤتونه وبيجي ترى زي رومو ساتا جابا سوسا كاوا ترى زي رومو ساتا جابا سوسا بس الله بقى وين بدا البردة وهي يصير أبا كيوا ساتا كيوا رحمة الله كسامو إيه البردة شين يتشا وإن رحمة ربي شين يكتمها لعل رحمة ربي هنا يسمها تأتي على حسب العزيان في القفن لأن رعب الأبنجي يعد زي ربع تحت وقودا ساقنك وقودا رحمك هذا وقودا يفتلن ساقو يفتلن رحمة وقودا يساقو كتا رحمة كتا هذا وقودا مقنا بطر دكاجي كاجي مقنا تتمرو ومقنا تتمالي ميزا هذا لا أنا سنباوة يحدع أكانم الخوف والرجاء kamar da alkur'ani ya rika haɗo su a wuri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama ko yaushe kawai ta kawai addinin kamar kamar da shi kamar wata komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma ka mai da addinin abun wata bawa ya rika daina jin ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kare da wani malami ke cewa ni aka min fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya min fatawa me suke so me ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin Allah ya ji kansa ya rufe Ka zauna ba magana ce ta malami ba ya zama na musuluncin mutane yake bi da al'adunsu ba al'adunsu ne za su zo su bi musulunci ba ce idan mutanen eh, turai ne suka mun magana akan aure ba wali mace ta je ta aurar da kanta sai in duba in ga a cikin mazhabobi akwai inda aka yadda ai aure ba wali in ga a hanafiya sun ce ba ba komai mace na iya aurar da kanta sai in mutu fatawa kamar haka saboda ya dace da yanayin idan ka je gari ka ga tana cin karnuka ka hana su cin karnuka ka bar su su yi musulunci su karnuka su tunda babu wani gaski kaɗai da yake ka a cikari su kane wanda sai da shi musulunci yana wato yana yana bin abin da kai kake so ne ba wai ne ne zaka dawo ka bi shi ba sai a dole a gane kuka fi so shike nan sai a dubo cikin maganganun malamai in wani ya dan yi sassauci ya dan saki layi ya dan saki ya koya ya cikin tuban marke sai a dauko da tuban arziki sai maka fatawa da shi sai a zauna lafiya to duk wannan ba daidai bane wa man amada bil hubbi wal qalbi wal raja'i fa huwa mu'min wahid wanda zai bauta wa Allah bil hubbi da su wal raja'i da fata to wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah wannan al khawf wal raja' su ne fuka da suke dauke da mu'mini da izadarsa idan aka ce tsinko fiffikarsa ɗaya ya ɓalle ka zama zai tashi ko ina ba to haka nan idan babu alkhawf aiki ba zai je ko ina ba in babu arraja aiki ba zai je ko ina ba dole sai an haɗa alkhawf wa raja sannan kuma ra'sul amri shine mahabbatullah san Allah sai kuma fiffiken wannan aiki naka sune alkhawf wa raja da haka batun abin sawa Allah bil hubbil mujarradi wannan ba daidai bane shi ne abin da yadda taymiya zai ci gaba da bayani lokaci yayi dole mu tsaya a nan ba dan ibnu taymiya ya gama magana akan wannan gaba ba kuma a ai hakuri ibnu taymiya zai ci gaba da faɗaɗawa akan wannan gaba saboda gaba ce mai muhimmanci domin kamar yadda muka faɗa ibada duk gaba an gina ta ne akan almahabba sai dai an yi kuskure wajen fahimtar menene mahabba din shi ne ibnu taymiya ya sa ya faɗaɗa magana akan wannan tushe kuma zai ci gaba da magana akan sa Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa abin da kuma fuskure ubangiji ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in